sunana isa abdullahi gidan boko wakilin gidan rediyon muryar najeriya lagos a tambayar da zan yi na farko ita ce ga profesa musamman inda kai bayani akwai cututtuka guda biyu ko uku waɗanda yake aka yi ban kwana da su a najeriya a lokacin da kake kirgawa sai na kamar ka ce akwai zanzana da agana da cutar busha sai ka ce na uku polio to sai na kamar guda hudu ne <laughs> maimakon uku to shi ke son kada jin bayani a cuta agana shekarun ka na malam <laughs> ina da hamsin da uku yanzu ake <laughs> oh, to san cuta agana san mutane masu cin zanzana to wanda ka ga yana da cin zanzana ya yi cuta agana smallpox ka gane to yanzu amma ba ka ganin mutane masu cin eh, zanzana yawa so agana uh, rinda pest shine bushiya na dabbobi sannan wannan polio su ne uku kenan su ne uku in Allah ya sa mun to Allah ya saka da alheri sai kuma ƙarin akwai da muke bari ya dan ƙara bayani doctor akwai ƙarin bayani akwai ta hudu ma in ka kirga wannan a matsayin uku kwanan nan federal ministry of health ta zo ta sami bakunci na hukuma mai tantance wato kawar da cutar kurkunu an kewaya najeriya gaba ɗaya ba a samu kurkunu ba an bi diddigi an bi tarihi an ga an yi shekaru da yawa babu kurkunu